أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمل كل Allah subhanahu wata'ala ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiyatu ibn malik to har yanzu muna cikin babin abniyatu asfail fa'ilin wal maf'ulin was mushabbahati biha mun karanto baituttuka uku a sa mun tsaya kan wa alun fa'lanu nahwu ashir wa nahwu sadiyana wa nahwu al-ajhar to insha Allah yanzu ci gaba kuma kamar yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa fa'lu naula wa fa'ilun bi fa'ul كالضخم والجميل والفعل جمل وفعل فيه قليل وفعل وفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل ولسوى الفاعل فعل وزنة المضارع اسم فاعل وزنة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقا زائد قد سبقا وإن فتحت منه ما كان انكسر وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرت وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرت زنة مفعول كآت من قصد زنة مفعول كآت من قصد وناب نقلا عنه ذو فعيل وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل نحو فتاة أو فتى كحيل تو أفرق فرقا كراتو مالا يا فار من بيان اسم الفاعل يجي idan fi'li ya kasance maftuhul ain kuma muta'addi yani ainun din shi ta zo da fatha kuma ya kasance ya ta'adda to ghalibi ismul fa'il insa yakan kasance ala wazni fa'il kaman ghadha ala wazni fa'al sai mu ce ghadhin ala wazni fa'il sannan sai ya ce kuma har wa yau idan ainun ta kasance maksura ta da kasra amma fi'lin ya kasance muta'addi ne to shi ma har yanzu ismul fa'il minhu ala wazni fa'il misali kamar shariba sai mu ce sharib to yanzu malam zai mana bayani akan fa'ula idan ainun ta zo da zamma dama kuma galibi in ba mu manta ba can cikin karatun mu na sau na shekaru masu yawa an karantar da mu cewa duk waznin da ya kasance ala wazni fa'ula to shi lazim ne an ce da mu la ya ta'adda kamar sharufa karuma haka ne ko zarufa to sai malam ya ce idan fi'ili ya kasance madmumul ain ma'ana ana magana sulasi ne fa wanda yake ba fauka sulasi ba yana da hurufansa guda uku amma ainun ɗinsa ta zo da gamma to shi ismul fa'il ɗinsa bai zuwa ala wazni fa'il ina fata muna fahimta sai zai zo ala wazni fa'il ko kuma fa'ilun biskun al'ain misali kamar mu ce dakhuma dakhuma yayi jiki yayi kiba to ismul fa'il sai mu ce dakhm ko kuma bakhil ina fata muna bayanta ba za mu ce dakhim ba sai dai mu ce hadha dakhmun ko kuma hadha bakhim kaman jamula ala wazni fa'ula ismul fa'il ba za mu ce jamilun ba sai dai mu ce jamil jamilun ina fata muna bayanta to duk sanda ainihin ta kasance da dhamma to ismul fa'il baya wuce ko dai ya zo ala wazni fa'ilun da sukunin ain ko kuma ala wazni fa'il kaman jamula jamil dakhuma dakh ko kuma dakhin ina fata mana fahimta to amma da karanci kwai akan samu ya zo akan abin da ba wannan ba misali kaman batula ya yi jarinta maimakon ya zama batlon ko kuma batil sai suka ce batalon da tahrikil ayin batalon ina fata wani fahimta kamar ba khidab lalle ko kunshi sai suna cewa akhdab to da af'al din ala wazni akhdab din da kuma batalon ala wazni fa'al duk waɗannan abubuwa ne waɗanda yake 'yan kaɗan sun fita daga cikin asalin da ya kamata ya zo wanda asalinsa shine muka ce zama fa'lun ko kuma fa'il ina fata muna fahimta to shine malaka cewa wa fa'lun wato fa'lun kaman fa'ul wa fa'ilun aula bi fa'ul ina fata mun fahimci magana yani وفعل وفعيل أولى بفعل يعني اسم الفاعل نفعل to abin da ya fi kyautuwa ya fi dacewa da shi shine fa'ul fa'al da kuma fa'il ka bakhmi wal jamili kaga bakhmi kaga jamula sai ce wal fi'lu jamul yani dan kar ma kai sha wahala kai bincike shi jamil fi'linsa jamula shine ce wal fi'lu jamul yani fi'lin jamil din da yazo ala wazni fa'il fi'linsa shine jamula malamai da fata mana fahimta wa fa'lun kasantuwa ismul fa'il zai zo a cikin fi'ili sulasin da ainun ɗin shi ta zo da damma ya zo ala wazni fi fihi cikinsa qalilun kaɗan ne kwarai kamar da muka ce ba sai suna cewa akhbab wannan qalil jidda bal aqal ya fita daga cikin sahun abin da aka sani wa fa'alun haka kuma fa'al kaman batula batalun shi ma me qalil mun fahimta wa siwal fa'ili qad yaghna fa'al sai mai da mu karatu mu na baya yanzu sai na ɗan shimfiɗa a kai muka ce idan aiki ya kasance wutacce ne mazi yana da hurufai uku ainun ɗinsa ta zo da fatha sannan kuma ya kasance misali muta'addi ne ko ba muta'addi ba to yana zuwa lazni ne fa'il to sai ce to yanzu kuma akan iya samun akasi misali akan iya samun fa'al yakan zo a madadin fa'il ana fahimta kuwa yani akan samu fi'ili fi'ilin nan ya zo da waɗannan sharuɗa to amma maimakon ismul fa'il ɗinsa ya zo ala wazni fa'il sai kuma ya zo fa'al kaman shaba sai a ce shaibon ko ashyab shaikha daga shaikuka tsuma sai a ce shaikhon ko ashyak kamar toba ya kamata a ce ta'ibun don toba ne menene fa'ala da asalinsa faya ba an fahimta to amma ismul fa'il ba a cewa fa'ib ko sai a ce yaya tayyib sai a ce tayyib kun ga ya fita kamar shaha asalinsa shayaha amma mai a ce sha'ik sai a ce sha'ik mun fahimta sha ba asalinsa shaya ba amma sai a ce shaibon ko a ce ash ashyab mun fahimta to shi ne ma ne ce wa bisiwal fa'il wato abinda kuma ba wazanin fa'il ba qad yagna fa'al wato fa'al yakan iya zuwa a madadin fa'il din da asali ne ya kamata a samu amma sai fa'al sai ya zo ya tsaya a wancan madadin kuma sai a ci gaba da amfani da shi a haka shaka shaikh shaba ashir taba tayyib duk ya kamata a ce sha'ikh sha'ib fa'ib amma ba a ce ba sai aka samu wani wazani ya tsaya a madadin wanda ya kamanci ya zo

kaman fa'al wato takan zo ta tsaya a madadin fa'il kaga shaif alazni fa'al ka gane ai amma kaman batalon alazni fa'alon na shaif eh alazni fa'alon eh ne muka ce yanzu ya buga kaman batalon ba shi bane ne eh. bafalon ya kamata a ce batil in ko an ce batil ai ma'ana ka canza to amma bafalon yana daukan ne ismul fa'il ne ka fahimta to amma ya kawo misali ne da wazni daya wanda shi wazanin nan yana iya zuwa a madadin fa'il amma kuma suna nan ire-iren su da yawa ba zo fa'il ba amma kuma suna nuni ne akan ma'anan fa'il eh kaman ba nun kaman shaibun shaikhun gashi Allah ne fa'il bi taskini la'ain shaikhun to amma menene ba alazin menene sha'ikh ne ba shi ne yake zuban ba ko ba shi yake aka ake zuban ba to amma kaga ba ce da shi sha'ikhun ba sai aka ce sha'ikh sulasi طاب ba ce da shi ta'ibun ba sai aka ce tayyib بطل وضم ميم زائد قد سبق da kuma yi mimun wacce ta gabata damma muna fahimta to mu je ko kowane wazini in dai ya wuce sulasi in dai ya wuce sulasi to ka'idar kenan mala fahimta fahim na akwai wanda كمان يتقلى يتقلى يتقلى يتقلى نعم, نعم. تو شي سياق يعني ما قدر إتاتي ذات تحديد من اللي أكل كمان إحمر إسود زعت شيء مسود مسود إيه ما بدك أقول إيه شيء سياقي yani siyaƙin maganan shi zai mana tahdidin ismul fa'il ne ko kai sun maf'ul ne asalin daga hamir mazidi ne ai muna eh to ai to ai yanzu mu da ma muna magana ai fawqa sulasi ne muna magana fawqa sulasi ne to ma fawqa sulasi bane ثلاثين da sama da wata ya zo eh, idan aka ce sulasi mazi da fauka sulasi bai ne ya yau wata eh, na su wannan sulasi na to fauka sulasi ba <laughs> rufa'i ya shiga eh to eh, to shi ma an ce in an ce sulasi ba da shi rufa'i kuma si sulasi ya shiga ko <laughs> abin da ya wuce abin da ya wuce sulasi ya wuce rufa'i sauran ba ba eh, yana daukan ziyada in an ce fauka na shiga sulasi na shiga na? eh <laughs> malam muna fahimta to idan muna so ya koma ismul maf'ul shikenan aikin nan namu da yana nan na kawo mimun amma yanzu za mu yi wa abin da ke dab da ƙarshe fatha misali kamar da muka ce ya taqatta'u sai mu ce yaya mutaqatta'un ya yuwasilu sai mu ce muwasalun an fahimta shine cewa in fatahta minhu ma kanan kasar shi wancan harafin مطلوب الأخير إن الندب الشيء دي يزن تودة كسرة فإن كما دي شي مفتوح ينزو إن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر إن اسم الفاعل اللي سيمو يا جماعة منتظر فأمات انت ما دي شيء كسرة فتح سيغل اسم مفعول مره انت تو إذا نزمنا اسم المفعول na fi'ili ne sulaki mujarrat. ba mazidi ba to zai kasance ala zini maf'ul ne kaman ba sai mu ce ya madrub kaman shariba kaman qasada maqsud an fahimta matuƙar ya kasance fi'ili ne sulasi mujarrat. ba mazidi ba wa fismi maf'ul sulasi tarat a cikin ismul maf'ul na fi'ili sulafi ya zo da ya zo ma'ana ismul maf'ul na fi'ili sulafi akwai wazanin da ya zo in har mujarrabi ne ba mazidi ba muna fahimta to malam wani ma'auni ne zo zinatu maf'ulin ma'aunin shine maf'ul zina bi ma'ana wazn maf'ul eh wasu maf'ulin ya zo a duk fi'ilin da ya kasance sulafi ne mujarradi ne sannan kuma wato ainihin ba ya mashi kari ba to maf'uli kai tsaye ta'atin min kasar kamar in har ka zo da shi daga kalman qasada ya za ka ce maqsud shariba mashrub daraba matrub ina fata wani fahimta to sai ma ya ce kalima ta fa'il kamar jarih qatil kahil sukan zo su tsaya a madadin fa'il kamar bismillahir rahmanir rahim kada rahim al'azmi shin shine ke gafara ko koyi masa ake kada fa'il bi ma'ana fa'il an fahimta sannan fa'il yakan zo bi ma'ana maf'ul كما كتي مرنت برجل جارح بمعنى مجروح رأيت رجلا قتيلا بمعنى مقتول مجيد يعني مكرم على وزن مفعول مجيد بمعنى مفعول ولم هيك معنى سوى وأما إذا عضت بك الحرب عدة فإنك معطوف عليه رحيم yani in yaƙi ya cinye ka sannan ka wahala to fa innaka ma'tufun da kalma a tausayi fa innaka ma'tufun alaihi rahimu rahimu ala wazni kaga rahim anan ba zai zama da bismillahir rahmanir rahim dare ba domin mutumin da yaƙi ya cinye ya yake masa Ana marhum yani fa'il nan bi ma'ana maf'ul amma a can bi ma'ana fa'il توسنكما يستوي فيه المذكر والمؤنث أنا فهمت ذاك شيء مررت برجل جارح ومررت بامرأة جارح بذاك شيء جريحة با. رأيت رجلا قتيلا رأيت امرأة قتيلا آه، خلي بالك كما يعزو ya abin da girbi a idan ya zo a asalin shi fa'il ma'ana fa'il din eh to za a babbace kenan na'am amma in ya zo fa'il ma'ana mafhum eh ko fa'il ba eh to yasawi fi'il mudhakkar al muannas ana fahimta <laughs> yani amma lamha kadan idan ya kasance ciwon danye ne danye ne ba wai an yi shi bane dadewa kana ya cewa ra'aytu imra'atan qatila da tawon misali kamar hamilun da kuma ha'it kaga ba cewa hamilatun ba cewa amma in cikin sabon shiga ne suka ce ja'at ja'at imra'atun hamilatun mai danyen ciki ne in yanzu ta fara al'ada suka ce ja'at imra'atun ha'ida yanzu ta fara shi ba ta nuna a ciki ba an gane amma da ba tun da abin ya zama jiki sai mu ce hamil sai mu ce ha'id da ma abin danye ne sai mu ce ha'ida sai mu ce hamila kenan wancan ta'idin ta na'as na zai bushe me zai rusa ta saboda النعت يتبع المنقوص كل شيء فيما لا يستوي فيه الذكر مذكر ومؤنث مين قال مكا يو يتبع النعت المنعوت في كل شيء إلا فيما يستوي فيه المذكر والمؤنث وقتكما إذا كان يعني المنقوط نعم مذكر نعم فلا بد أن يكون نعت مجمع مذكر إيه مؤنثات مؤنث نعم امرأة قتيل نعم إلا ما يستوي فيه إلا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كيف تفرق هناك باب الذي يدل على آه قرينا منا رأيت امرأة قتيلا جئت بالحامل هل الإنسان رجل يحمل to in an ce hamil kai ka taba jin an ce hamil ake nufin namiji ke sai aka ce imra'atul haid hamil eh musifa ce ya tasu lil mar'a eh sai aka ce ya ta samu ka ce mata in dai sabo ne eh. zaka zaka tufarri eh amma in ya rike la tufarri ya wannan sifa da to kai a cikin fiqh ka taba jin an ce haidatun ko hamilatun malam rabi ban tayin ba eh a'a ai za mu koma can sai mu koma can sannan mu dawo na na na eh na wannan na galibi a ka'idar da ake na na loga na ba a kawo kuma fito a ci a fito daga don su ma malam tafiya suna amfani da loga ne eh tsakarar su ko nasu su eh. sai ka dawo a nan. na yanzu wani ka'ida ne zai in gane cewa wannan mace tun da sifa ya fitar su bil mar'a eh. ya zai in gane cewa wannan sifa da manyan da ne ya saba wa ka'ida bambacin shi idan ka koma misali siya na fahimce ka siya shi zai bambance da wannan kaga dai ba a taba cewa namiji hamil ba ba a ce da mace hamil ba to amma abin da sai kawo nan daƙiƙa din saboda ai zamu iya cewa to ai tunda sifa ce ta mace ya ba mu ce da ta ha'ida ya ba mu ce ta hamila ko sai muka ce abin da yasa ya zanto was tabi'un lahunna sifa ce wacce ke biya da ke bibiya saboda su tabi'a su ne shi sa ake cewa hamil ha'id amma idan da cikin zai zama ɗanye sai mu ce hamilatun sai mu ce ha'idatun kana fahimta a don haka in ka tashi za ka ce ja'at imra'atun hamilun ja'at imra'atun ha'idun saboda sifa ne lazimatun laha wacce idan ta sifin abin da anna'a ajiye yadda ma'u eh shiga kalin mu'annasa kun mu'annasa eh. ya faɗi a nan ta fita dakata ana zuwa eh, a nan ta fita dalili saboda ai a hankalce shi wannan lafazin muzakkar ne lafzan amma ma'anawiyyan mu'annas galibi yana zuwa yana zuwa ko a hadisi eh. ko a alqur'ani wasu sifatin haka in ya kan zo da muzakkara ce na muzakkar ne sai wannan mu'annasa ce sai a ba ta ayyukan zo a haka amma me dalili na da fatkar da kafa menene dalilin da ke dalili a kowace ƙada suke da ke tafiya a kan wannan na to in aka tambaye mutum menene dalilin haka eh kaga tun daga wata ƙada ta ta da hawan da ya eh. kaza kaza eh akwai abin da yastawi fihi al-mudhakkar wal mu'annath misali wa mar'atuhu menene qalat a'alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykha a'alidu wa ana ajuzun kaga bace ajuzatun ba hmm. kaga ita amma inda saban shigan tsoba ne sai ka ce ajuz ajuzatun da ta'u amma saboda sifa ne lazimatul laha tunda tana magana ne kusan ta ba 80 kaga umman ba na jiya bane ba na shekaran jiya bane sai ta ce ajuzun wala bai dai to da haka awsaf din da yastawi fihi al-mudhakkar wal muannas wannan lafazin na iya zama mudhakkar lafzan amma muannas ma'ana wato in ka san ka in ka saki dawo da wannan kaina eh sai dai ba ina da usuluba <laughs> تجد هناك بعض بعض الاوساط الذي يستوي فيها الرجل رجل والمعلم لا تو حائل da hannu wannan sifa la sauya ne abadan a ciki kuma ba sa kawo wala ya isfal to yaushe ya za a kafara ke wannan tunda sifa ce wanda masu ke kebarce da shi ya da wancan azuzun azuwaye kujera to amma wannan ba babu wanda ke kebarce da shi to ai sifa ta mace wanda yake dauman diman babba a ce da rajulun ha'id ba za a ce ba ka'idar da kawo cewa siffar da yake tabbata ga namiji da mace na Na ba ta kagara na to wancan da ne inda makanci wannan da ta kawo na idan ya kasance akwai siffar da namiji da mace su ya tsauya ba matsala na fahimci wannan eh. amma kuma in aka kawo nan ne ita kuma ita kadai take kafutuwa ita mm. sai aka bata nan siffar na namiji mm. alhalin siffar da take kafutuwa ita mm. to shi mu yi yaron kawo aka hujjata shi ne na gaya maka a daƙiƙa ta larabci abin da yasa ba a cewa da su hamilatun da ta'un ko ha'idatun da ta'un saboda sifa ce lazimatun lahunna amma yau da za ka samu mace mai wacce yake sabon shigan ciki ne nata na farko misali kamar budurwa kuma yana cikin yani ayyamul uwa kana in sa ta'un kace ha'idatun saboda shi wanda ya san larabci ba sai tambaye ka ce ah, ya kace wata ha'ida saboda kana nuna masa cewa cikin nan bata san shi ba ba ta yi ba idan ka ce kuma ja'at imra'atun hamilatun shi da ya sani kana mishi bayani akan bata san wannan cikin ba sabon shiga ne a wurinka ka fahimta sabanin kace ra'aytu imra'atan hamilan a dama kana mishi bayani akan ta saba aiwa kuma yanzu tana dauke da wani cikin wanda yake ba sabo bane mun fahimta to shi sa ba za mu ce da su ha'idatun ba ba za mu ce hamilatun ba malam na ayyanta na cewa hamil na an shi ma din za a ce akwai baka a matsayin shi na bayan na sai an ce ja'at imra'atun hamil na ai imra'atu shi yake nuna cewa wacce hamil da namiji ake nuna mata na kamar da a ce shi wannan wannan na an samu da mata na shi ne shi hamil din yana iya daukar namiji ga wannan ya zo a na daukar namiji kuma amma ne sai ma a nan gurin mm. cewa

qaribatu na'am amma sai ta qaribun to malamai sun ta gani a kan wannan ka'idar yana halatta ai ba shi ba tunda ake cewa hmm. ai an ce yana zuwa idan ana son a tambaye ko an tambaye kana son ka warware wannan abin da bayani ne kan mace shi ake ba a ce wa yawa ma wanda yana zuwa da yawa a hadisi kamar ba a ce haidatu ko da a hukumin da malin ya kawo ba a ko an ce rayuwa to amma da hujja da malami ya kawo <laughs> shi ne muke magana akan sa na malamin kamar uwan ka duk da kara uku na da wani kawo ayar inna rahmatullahi qaribun kamar akwai wato asma ko kuma awsaf allati tattawi fiha al-mudhakkar wal na wa amruna nan qaribun ala na akwai kuma wanda takhtassu bihi nisa bi sifatu lazimatu lahun abadan na shi wannan ba wai kawai na mata ne haka ne sai kuma wanda kwaya daya wanda ake samu kamar irin su a juzun wannan shi ma mu yakar ne amma bai amma shi ba lawazin fa'il ba sai da yake kamar mun kada uku ne kawai da wanda da wanda yake zuwa lawazin fa'il kaman qatil jarih kahil na'am da kuma wancan na mata da zuwa lawan wanda shi ba abin da bane na'am shi kuma wannan na juzun din na'am al-dhakar al-mu'allaf ne yake shiga na'am to amma wannan abin da yake gani shi tabbayar da malaka yi kamar um, ni ba san abin da yake saba domin yake cewa ayatul qur'an labu da an fi kulli shay'in na'am da kace illa man tu fihi mudhakkaru wal muannath na'am shi ko so yake a wurin da rabi mutum da rabi albada abin da yasa ina ganin ko yana ne a ba wani abu zaka ce misali ja'at ja'at imra'atun ajuzun imra'atun fa'il lija'a ko wa huwa mawsuf sannan abin nan ajus sifa tabi'un lil ma'ut marfu'un mislu menene iskalin ka ciki na shine ma'ana ajus fa'ul da fa'il na misali to idan imra'atun shi yake nuna cewa wancan namiji ne shi yake yadda ka faɗi haka wancan kai mace ne shine ma'ana shine ma'ana ne siyakin maganar shi ke nuni akan abin ga malam bai gamsuwa. <laughs> to mala ce wa na ba naqiyan an zo fa'ili shi fa'il zu fa'il sifa ko sira ko ma'auni da ya zo ala wazni fa'il naqlan ciratowa daga malamai sama'an samowa daga gare su yakan tsaya a madadin fa'il ba fahimci maganan ba yani ma'aunin da ya zo ala wazni fa'il yakan zo ya tsaya a madadin fa'il naqlan an samo wannan daga wurin malamai amma ba kiyasan bane ma'ana ba kowane ma'auni bane ke zuwa fa'il ya tsaya bi ma'ana fa'il ba kowane ma'auni bane an fahimci baitin ko wala ba zu fa'ilin anhu anhu din shi shine ma kana ala wazni fa'il to zu fa'il ma'wani sigar da ta zo ala zni fa'il takan tsaya a madadin fa'il naqlan bi ma'ana sama'an daga wurin malamai mun fahimta nahwu fatatin aw fatan kahili daga kalmar bin iktahala makhul qalli mun fahimta kun ga da fatatin da fatan duka na cewa fatatun kahilun da fatan kahilu yani ibn malik na mana bayanin sifa ce ko siga ce wacce yake sauyi fi al-muzakkar wal mu'annas fa'il kahilun ala wazni fa'il bi ma'ana makhul kahil yake magana eh ba ya ce wana ba naklan an huzu fa'ili ba to fa'il ai kahil nahu fatatin aw fatan kahili ka fahimta don haka sai mu ce ja'at fatatun kahilun da kuma ja'a fatan kahilun ko da mala hayaki <laughs> na na kada fasa na na na gashi nan yani masdar shi yakan zo ismul fa'il kuma ba duka ba a eh, galibi shi ma eh za a ce dakhuma dakhim dakhmun hadha rajulun dakhmun ai mun san cewa masdar ya'malu amal al-fi'l ko ba ka ban eh, zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ajla fadhkuru Allah ka dhikrikum aba'akum aw ashadda masdar ne amma ya'malu amal al-fi'l قال من تعب نعم نعم eh duka abu ɗaya ne ai shi ma malai tambaya wa yawmal qiyamah menene a a ah, ah. wa yawmal qiyamati tara alladhina kafaru wujuhuhum kafaru menene to muswadda yani kaga bak ita ce ta baka kaga ne gai ita ce fa'ila saboda abinda ta gani da نفس alkurani وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ تظن أن يفعل بها ta ma shi muswadda ne ya shi shi ne haddade fa'il ne ko kuma maf'uli ne shine tambayar malam ya ma gudu a wannan fa'il tunda ba wani da yake bai da mutane buga shi da eh haza rajulun jamil yani ya yi kyau kyan ma har ya kure ka ne ya yi kyan har kyan ma kuma ya kure eh <laughs>

to eh, ya zo kamar kan ismu tafdil ah, ya zo ismu abin nan sigatu tafdil amma ba shi bane shi ne bayani eh ina ga sabon za mu hakuri da shi dan mun ja lokaci kuma a ga wannan na. sari aswad na'am da yake yazo ala wani ismu tafdil na idan na kawo ismu tafdil shi kuma mm. kawo kalmar irin ashaddu sawada eh duk abin da yazo ala wani af'al na ismu tafdil to sai a kara ashaddu نعم eh, na'am sai ka ce haza rajulun ashaddu sawadan min haza بياضا rajulun aksaru bayadan min من to don haka aksar ɗin koko da zata zo gabaninsa ita ce sigar wacce take nuni akan wani. kuma tsari na Aga yake, ya karawa kalla. Na? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك